komin wannan takardar nan والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ينقوى ما سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا تهدك إنن دفار تفسيري daga wannan masallaci mai albarka masjidin sahaba daga wannan birni na Kano Allah ƙara magarinmu albarka da sauran tsoron musulmi gaba ɗaya yau rana ce ta hudu kamar da na faɗa hudu kuma cikin baka ranar 26 ne ko da biyar da shida da watan maris Yin akwai tambayoyi za mu so mu je so in babu to kafin ga karanto tambaya ta zo dangane da matan da suka yi abin da ake kira family planning wato shirin kai da iyali ta hanyar ko shan kwayoyi ko dafa wani abu a dantse shine ko implanting ake ce da shi ko dai to kuma sai jinin su sai ya samu tangarda to na sha gaya mai irin waɗannan 'yan uwa mata na kan ce kunga ku kafin ku yi family planning da farko tukun kun tambayi malamai kin taba zuwa kin ce menene hukuncin Allah kan ainihin FP family planning kafin ki yi gaban ku kuke yi sai jini ya rikice ku ce ina malamai ilahallari ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukum Allah fi baya halatta ga mutum kenan ya haramta ga mutum ya aikata kowane aiki sai ya tsaya tukun menene hukuncin Allah ce ku sai ku yi gaban kanku ya halatta ya halatta ba ba ruwanku sai in abu ya rikice sai ku ce su da Allah ne hukuncin jini wannan muna faɗa ne ba wai ba za mu ba ku amsa ba amma kafin a ba ku amsa baya kore mu tambaye ku ina hakkin Allah kuma na ku fara sana hukuncin shi tuku ku yi makanku adalci waɗannan ƴan uwa mata masu daraja ɗaike na biyu shi family planning a yanda yake yana da gaba uku kuma kone ya ɗaukan hukunci akwai abin da ake cewa bc wato birth control haihuwar a dakatar da ita wannan haramun ne kai tsaye musulmi jefa kan shi saboda ajanda ce ta wasu can daban da suke so su cuso da su yi smuggling ɗinta su kawo cikin musulmi akwai wannan bc back control shi ne tahdidun nasali jama'a sun yawa a duniya a rage adadin mutane wanda wannan kuma ra'ayi ne na wani malamin coci mai suna robert malthus duk ɗalibin da ya karanta wannan ya sani economics shi yake cewa wai ƙasa tana samar da abinci a matakin kamar ka ce hudu a tara da hudu ba takwas ba amma kuma mutane suna yaduwa a matakin hudu sau hudu kaga hudu sau hudu ɗaya ya fi hudu a tara da yawa saboda hudu sau hudu shashi da ke hudu ga hudu kuma takwas ne kaga rabi ne shi yake kira geometric progression da kuma arithmetic progression haka ya faɗa wannan shi suke kira da malthusian theory da larabci nazariya al malthusiyya wannan yahudanci ne ba mu san da shi ba da kake cewa mutane sun yawa a takaita su kai ka su kai da ko sauro tsoro baka halitta ba saboda kirinki da karan bani to akwai wannan birth control ɗai kenan na biyu akwai kuma abin da suke kira fp family plan shi zalatin da arabiya tanzimul usra tanzim wai iyali din a tsara iyali muka ce yau mu da muke da ƙur'ani da ya tsara mana komai muna bukatar tsarin wani ne amma bukata ai in kai da kake da ƙur'ani da sunna kaje kana tunanin tsarin wani can daban yau misalin ka misalin bi arzikin bara gurbi an yanka saniya domin shi ya je juji yana tsintsin karkashi ke kuma ci ba ya kare a wurin na uku akwai abin da suke kira ainihin cs child station so abu ne guda uku child station shi ne a bada rata ko wannan ne ma'abota ilimi ke magana ya ke babu laifi a bada rata idan yawan haihuwar ya na ɗaukar muku magana ne a faɗaɗe in ba ka ai ga asalin tambayar ita matar ake saboda haka bada ratan nan na nufin cewa idan mace haihuwa kaf da kaf Allah ya mata yalwar misali tana da yabanya wajen haihuwa shekara suna haihuwa sai to haihuwar na takura ma lafiyar jikinta yana hana ta ma ibada ba ta da walwala to wannan ai ba ta biya maka ba a dakatar da haihuwa ta samu sauki shari'a ba ta kin wannan saboda Allahu bikum al-yusr bikum al-asr wannan ba mu da kirawanci ba ta wani ya ga mana ba sai dai mu mu gaya mai don muke da qur'ani babban malami al'allamatu ibn usaimin Allah ji kan malam shi sai ba da fatawa a mataki biyar game da kai da iyali yace in manufar wai haihuwa ta yawa ne ake so A ita wannan ce yi ma Allah mummunan zato ne na biyu in tsabar koyi da turawa ne to nan ma kuskure ne saboda Allah ya hana koyi da su لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والله المصير سورة أكو آية أشمدة تكوش آل إمران أكل من تقر جي كافر مصر يا سبر كرنتنا مسلم لو إذا كما تتشي دول أيتو وزا ما تقاعبا saboda ba a yi mutum ɗa'a cikin sabon Allah na hudu ko ce na biyar kenan idan ku saboda larura ta ciwo na gaya muku wata fatawa ina jijiya a nan cewa idan mace na da ciki har cikin nan ya kai in ba a zub da shi ba akwai yiwuwar ma ɗan ya zama dalilin mutuwata to a zub da ciki kwarai kuwa saboda ita tata rayuwar dahir ce mun gani shi ɗan da muke sa rai ya zo duniya ba mu da dahir a kan shi to ba za mu yi digirgire da rayuwar gahir yar uwa saboda wanda bai zo ba da ya zama larura sai haka muna da komai a rubuce amma jiran wani ce da mu ga yanda za ku mu musulmi baya jira ya rayu da tsarin rayuwar can daban an musulmin da ke tsaya ya ɗauko doka daga wani can ya bar littafin Allah da hadisin an sassala da wani mutum ke dawo mini yana fama da rauni a rayuwar shi na fata gane ko da haka family planning da wasu ke yi da manufar to ai yanzu 'ya'ya sun yawa ko mutum ya yi aure ya ce da matashi to mu yanke 'ya'ya hudu kawai za mu haifa na ji kuke ba da 'ya'yan? Haddara kun samu 'ya'ya hudu sai kuka ɗoɗa shi mahaifar bayuwa ba duk sai Allah ya kashe 'ya'ya guda hudu a lokaci guda ya za a yi ya ce akar maka laye mafita sai muka ce kuna da mafitar dacin a kun ki yi. amma a lokaci guda na'am a samar da 'ya'ya nagartattu masu da wani abu ne muhimmi wajibi ne ba mu gamsu da haihuwa da ake yi kuma ka haifi ɗakarin da toro shi titi yana bara ba wannan cin amana 'ya'ya ne ga yara ƙanana wani yaro wallahi kusan da wuce shekara bakwai ba yana bara a titi wannan al'umma muke da irin wannan sankarata tare ta tare da mu to a lokaci guda kuma kada kafa hujja da wannan ka ce za ka sauke wai haihuwa wannan ajanda ce kake tallatawa na wacce daban kana musu aiki don haka matar da ta je ta yi planning tafi daga abin da na gaya muku a baya sai jini ya rikici fuska je ce shi wannan jinin naki da ya kare sai ki kalle shi in launin shi da shakar shi irin na jinin hailan ki da kike sani ki bashi hukuncin jinin haila in kwata-kwata da yi kama da shi ba ki bashi hukuncin damu irfin ko damu fasade kamar jini jinin haza ba ya hana kuma komai wani madan Allah ku lura ku da yin au bayan kun san hukuncin ubangiji tuku bayi da kama mu je ga tambaya ta gaba yin akwai وإياكم وعليكم السلام zai iya shiga yana? na'am ce idan yana azumi zai iya shiga wato kwangiri irin na wanka don ya yi shuru ya yi likimo yi ba ba ne? ko ba haka ba saboda zafi to matsalar ita ce ba girin girma ta yi mai a juri zuwa rafi da kasko wata ran sai balgace hausa ce abinda nake cewa idan ka saba da shiga wannan kwangiri saboda samun sanyi abinda ake jin tsoro da lokacin da ruwan zai shiga bakinka ba ka sani amma akwai abin da suke kira sano littabar rudi yin wanka saboda aji sanyi yanzu kaga misali idan zafi yayi yawa za suna zuba ruwa a ka, ta ba za ka ce laifi ba suna neman sauki ne to sai ka shiga swimming pool wannan kwangirin misali na ninkaya don ka ji sanyi ba mai ce da kai azumin ya ɓaci ko da dai hanyar da ruwa ke shiga ga shi kila baki da hanci na misali ma manufar ka baki to sai dai babbar magana mafi alkhairi mafi kyau ka haƙura da wannan kawai duka da ke yan kwanaki ne yan awanni ne za a sha ruwa Allah ya sa an dace tambaya ta gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah ita wannan sallah ana kiranta tarawih me yasa ake kiran wannan sallah tarawih daga tarwih sunan take asali daga ko kuma daga wato irahatun ko daga raha ko daga tarwih ma'ana sallar da in an ci dogon zango sai a dan huta bayan raka'a hudu saboda tsayin da ake samu sai a ɗashi sa ake ce tarawa ta hutawa kuma ana kiranta qiyamu ramadan saboda in ba a ramadan ba a yin ta kuma ana kiranta a lokaci guda qiyamul layl tsayuwar dare dare ake yin ta da sauransu misali to wannan kenan amma tambayar ita ce mata da ke gida suna jin sautin liman da masallaci ta hanyar wato sika amsa sauti ba na son ce amsa kowa amsa sauti to suna iya bi zan ce e kuma a e idan akwai yiwuwar jin wannan sauti babu katsewa ko kuma halin da muke ciki na yanayin wuta a ƙasar mu sai ka iske kin fara bi sai ke samu katsewa sai ke samu rikicewa to saboda wannan ke kawo abinci a gida ya wadatar ko kuma ki fito masallaci mana inda mata suke da wuri a keɓe bakin wuta ba hmm? amma in dai kun yanke za ku yi a gida bisa la'akari da kona bin sauti na amsa sauti daga masallaci na riga na faɗa in babu datsewa da katsewa sauti na nan a miƙe ɗodar to ba ku da iskali da matsala a nan amma tun da halin da muke fama da shi kamar da na faɗa game da wuta ga shi ga yadda muke Allah gyara wuta mu a Najeriya misali to dan karke samu rikicewa sai ku yi sallah kawai wannan shine yafi amma wata kyau kuma ku fito a yi sallar jam'in nan da ku a inda ainihin mata suke kiɗi sai dai in za su zo su ji tsoron Allah su zo su dinga wasa ko surutu ko inda muke samun labari wai sai a samu wasu 'yan mata su zo kuma suna waya da samari uku ai ba lokacin wasa ba ba ma don wasan aka yi ki aka yi ne aka yi ku aka yi su aka yi mu ba afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna kun dauka dan wasa muka yi ku cikin sura mai lamba 23 wajen karshen ta ina tambaya ta gaba barakallahu fikum to idan ka ce tsabar wahala ba haushe in ya ce tsaba to ta fuska biyu ne ko dai faɗi kalmar tsaba ita kai mai cin gashin kanta wannan ai tsaba ce kuma yake nufi ba yake ko ba haka ba yawwa yakan faɗi kuma kalmar tsaba a matsayin idafa ya raba tsabar wahala tsabar rashin hankali wa ba yakan faɗa saboda ribai saboda rabawa don karfafawa saboda in yi ce wahala tana zaman kanta sai ce kuma tsabar wahala to abin yana da muni ke to shi kan wasa yake cewa saboda tsabar wahala kaga me ya tsabartar da wannan tsabar kai ka sano wani ma'auni ake gane tsabar wahala wannan tsabar wahala gare ka abin wani a tsabar wahala ba su saboda haka wace ka'ida muke da ita na gane tsabar wahala ah, mutum da ya tashi misali makogoron shi ya bushe har yana ganin misali kamar hazo-hazo kamar zai faɗi mutu misali hmm? subhanallah tsabar wahala na misali amma a takaice wahala ba ta ba ka dama ka karya azu inda ta magana wahala ce shi ne da lafiya shi in babu lafiya Allah ya faɗa cikin bakara aya 184 cikin bakara aman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba da lafiya ko yana cikin tafiya da ci abinci ya rama a wasu kwanaki ukhra na daban wani misali ka ce to ai ni aikin karfi nake ina shan wahala a takaice ba zan ce da kai dan wahala da ka faɗa ka sha azumi yi azuminka Allah ya maka jagoranci sai in ka kai jallin da baka da lafiya ko ka ga lalle akwai halaka in ka ci gaba da azumi to shikenan kaga wannan kuma wata magana ce mai zaman kanta wallahu alam dan moyi sun kare anan za mu tsaya bismillah a'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله عز في أولاه في كتابه الكريم العظيم المجيد المنزل القرآن أتكين آية لما ترى أتكين وانا سورة لما بير الله يتشي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد هذا فيلي وعد فيلي وانا ماضي فاستر Allah ya yi alkawari kuma fi'ili ne sulasi kuma suna kiran shi misali ko wawi dan ya fara da wawun wa'ada ya ido wa kafa ya kifu wa sala ya silu wa wawi ke Allah ya yi alkawari kuma alkawarin Allah Allahu la yukhlifu al na'am ina fi'ilin wa'ada ina fa'ilin ina fa'ili Allahu fa'ida duk bayan fili sai fa'ili ji ibn malik cikin alfiya yace wa ba'da fi'lin fa'ilu fa in zahar wa illa fa dhamirun istatar ba da fi'lin fa'ilu bayan fi'ili ya san fa'ili kuma ka faɗi fa'ilin karra ko kuma ka faɗi lamini? wa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar جاء هو مستتر أما جاء زيد هذا مظهر وبعد فيل قائد فإن ظهر أوكي وإلا فضمير ستر ننسي الله تعالى وعد الله الله فاعل وعد شين فيلك نعم الله يي الكوري قوة لسكي إيماني sannan suka aikata aiki na gari har kullum ana gwama imani da aiki abubuwa uku suna tafiya tare na amanu sai ce wa amilu A aqima salata sai ce wa atu zakat an ishkur li wal ya ka tara imani aiki ku ba da sallah ku ba da zakka ku gode min Allah ce gode ma iyaye saboda idan mutum ya ce imani ba aiki ba zai amfane shi ba mutum ya ce ya yadda azumin ramadan Allah ne wajauta ya yi imani amma ba zai ba a to ai ba zai mishi amfani ka ba shi da amfani sai kai azumin ta mun gode wa Allah ya yi mana arziki imanin kuma gashi muna yi abu ɗaya da muke roƙo Allah ya karɓa ba ji kuma yadda da mu saboda suka ce karɓan aiki ya fi aikin ma wahala Allah kuwa wani ya ce kaga a tashi ka nemi ilimi ya fi zama dirshan ba neman ilimi wahala to in ka nemi ilimin kama fahimci ilimi ya fi neman ilimin wahala ko kuma in ma ka fahimce shi ka yi aiki da shi ya fahimtar kuma wahala irka shi to in ma ka fahimce shi ka yi aiki da shi ka dace da suna kuma ya fi wahala to ka dace da suna Allah ma ya kalla ya ce na karɓa ya fi kuma wahala la ilaha illallah to da haka muke roƙon Allah mukan ce Allahumma taqabbal minna a'mala duk lokacin da zaka sha ruwa kar ka manci cewa ya Allah karɓa min Allah kar ka sa wahalan banza nayi to me amfanin wannan rashin cin abinci in dai zama aikin banza bai ba. ka san me ke baka tabbas aikin ya wuce kai Allah ka kuma yi bisa karantarwar annabin Allah annabi Muhammad ta huta abu biyu shine makaminka a gaban kowaye haƙuri da tsoron Allah ka gama to mu wannan a wannan rayuwa shine mafitarka a nan duniya a kabarinka a sirafi a lokacin shiganka aljanna الصبر والتقوى kuma shi mai azumi ɗan mutum ne mai haƙuri ƙwarai kuwa saboda ya bar abin da yake so na buka misali ta saboda haka anan ayar Allah ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati lahum ya tabbata gare su maghfiratun wata gafara ta musamman special package wa ajrun azim da lada ka ta fare babban lada shine ajrun azim babban lada ta shiga aljanna sai suka ce abin da ya fi aljannan kuma shi ne ganin Allah in ya ce lillazi na ahsan alhassana wa ziyada cikin sura ta goma yunus ya tabbata ga waɗanda suka kyautata aiki suna da kyautatawa da kuma ainihin kari Allah ka datar da mu aya ta gaba wallazi na kafaru waɗannan da kuma suka kafirce wa kazzabu suka karyata bi ayatina suka karyata ayoyinmu to ulaika ta su waɗannan ashabul jahim su ne mazowa jahim jahim Allah tsare mu da wuta domin Allah ya faɗa a aya mai lamba 192 a sura ta uku yace rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ya Allah duk wanda ka sa wuta ka gama da shi azzalimat da mace maka to ita kuma jahannama Allah da tana da kofofi guda ainihin nawa bakwai la hasabatu abwab li kulli babin juz'un maqsum tana da kofa guda takwas a bakwai afwan cikin kofofin da akwai jahil akwai jahannam a'udhu billah akwai jahil أقول هاوية أقول لضة أقول فقرة أقول خطمة سوى شيء شيء سعير سنة أقول ومقوني ألا يا يأمت شيء قرآني إن جهنم كان للفادة سعير وصف لون السعيرة لضة ألا إنها لضة فقر فأصليه فقر وما أدراك ما فقر هاوية فأمه هاوية akwai hubama eh, layin ba zonna fil hubama masu cewa akwai wata kofa sunanta habu-habu ƙarya ne babu wata habu-habu ba wata habu-habu su ne waɗannan ƙofofi guda bakwai ya Allah ko wuta Allah suka samu gari waɗanda suka kafirce suka ta ayin ubangiji su ne ashabul jahe in wutan nan mai tsananin kuna mai suna jahe يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ أم قوم أن يبسطوا أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله Ya الله فليتوكل Amanu أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كي تنا ko kuke ambatan ni'imar Allah nan da ya yi a kanku wani lokaci ne in zai faɗi abin da yake nufi da ita ni'imar ni'imar Allah na da yawa a kanmu ai amma nan Allah na tunatar da muminai wani abu ne ya faru a madina na makircin yahudawa Allah ya tankwafi shirin yahudawa sai Allah ce to ku suna abin da ne muku ina wannan ni'ima ce hafa ta shafi wani abu da ya faru ne in ba haka ba ni'imar Allah tana da yawa farce ka sa ka sosa jikinka ni'ima saboda tsirar da farcen ba ka ba ce wani hannun shi dunkulukuki ne ma'ana dungu ne bayan da iya inda zai so su hannu da dungu babu daɗi kamar da safarci wani ne haka ne ka ci abinci ka tauna ya gangara ya bi ta ainihin gullet adam apple da suke faɗi ya je digestive organ zai markaɗe wani ba shi da wannan wani allah tsaye da masa shi kaurinka ne ba ya baka kafa mai kakkiya daga nan kai tattaki har hotoro in zaka yi yakar har ma wajen in za ka iya tafiya wani ba shi da shi ni'ima ce ya baka ido ka gani ya Allahu akbar ni'ima ce ai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar cikin sura Ibrahim can cikin sura ta 18 ce me قل لو na البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنى بمثله مدد فما إتوانا نئمر Tana da abin da suke kira specificity, yani specifically ta faru ne a wani lokaci. To shi ne Allah ta'ala ya ke ya ku waɗanda suka yi imani, ku tuna ni'imar da muka yi a kanku in a lokacin yani muta'alliqun il muta'alliqun biwaqi'in waqa'a fi alwaqt alghabir in suka zo dangane da ainihin fi'ili madi ne a lokacin da hamma qaumun ai bai ce hammu qaumun ba tunda qaumun ai jam'i ne to amma fi'ili din sai mai shi guda daya ibnu mali yana cewa me وجرد الفئل إذا ما أسند نعم الاثنين لو جمع كفاض الشهداء أخيرا عربية أخي أبن تذكرة تجريد الفئل وجرد الفئل إذا ما أسند الاثنين لو جمع كفاض الشهداء كيف فاضوا الشهداء تارد أخي وأن اللغة لغة أكلوني البراغي أما لغة مشتهرة شيني ka wato ka yi ifradin fi'ili ko da fa'il mai yawa wa qala zalimuna inda ta Inda in tattabi'illa rajulan masura haka Allah ce wa qala da ce wa qalu az-zalimun ita ta ci shara a arabiya amma akwai kaidar wa qalu az-zalimun ita ce lugar akaluni al-barabi ɗaliban arabiya kun san me nake tayi nan Allah ta'ala sai ce iz hamma qaumun lokacin da wasu mutane suka yi himma an yabsutu ilaykum aydiyum kuma ku lura ita himma ba kamar azama ba ce himma daban azama daban zuciya na da matakai ɗaya har guda biyar farko akwai abin da suke kira hajisu sai khafiru na'am sai hammu sai azmu an gane ko idan mutum ce ya yi himma to ba kamar ka ce azama ba domin daga azama sai aiki kawai shi zai ce wa in azamu talaka inda sun yi azamar saki annabi ya shafa su na yi himma in je gidajen waɗanda ba sa zuwa jami'i na banka ma gidansu wuta amma cewa ya himma ya ce na yi azama malamai suka ce da ya ce na yi azama da ya sa wuta amma don ka san sirrin lugar arabiya himma ba ta kai azama ba suka ce bai ce azama ba ne saboda a gidan akwai waɗanda sallah ba ta hau kansu ba yi in aka sa wuta kenan yaya ba same su ba sai ce himma shi yasa kana bukatar fahimtar lafazin qur'ani da lafazin manzon Allah kowace magana ta kai ta inda ya kamata ka kai ta to su waɗannan mutane himma suka yi sai manzon Allah makirci sai Allah ya farar da su ibn kathir ya faɗi kisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiya shi da sahabbai sai dare musu sai suka yi sansani a wata unguwa ta kasare ba su koma madina da wuri ba kowa ya ɗauki takobin shera ce aka ɗan koma za a ɗan rinsa malin sai ga wani balaraban ƙauye sunan shi gaurar ibn al-harith ibn kafir gaurasu ɗan haris sai ya taho ya kurɗaɗo ya kurnano ya saɗaɗo a fake ya ɗauki takobi ya ce ya muhammad man yamna uka minni ta shi ba kowa da ni sai kai ka zo ka ce gumaka kaza kaza ka bata gumaka yanzu wa zai kare ka daga gare ni ya zara takobi kan manzo Allah in Allah ya kalli takobin yi mu ce Allahu ya yamna'uni min wallahi yana faɗa ka kafin electric shock sai takobin ya faɗi annabi sai ya ɗauka dauka ce kai kuma man yamna'uka min ne ba zai kare ka to da labarin tambayi in kai ne zaka kyale shi in ku ne za ku kyale shi da balarabin kawai nan ya duba ya ga wato takobi sabal take yana sheki takobi ga yawa jini na wuce mu'annadi Ta ce wani aiki ɗan uwa ne ba ka taba ɗaukan fansa ba kai babba ne ɗan manya Ya ce jikana ya fi maka Muhammadu rasulullah wa innaka la'ala khuluqin ibn kathir ce wannan kisa ta tabbata kurin ga muku wata magana wani kafiri mai suna Mr. Irving Washington ya taɓa rike mukamin ambasadar Nigeria a Madrid babban birnin Spain ita to ai shi bai taɓa ganin jari ne a duniya irin Muhammadu Annabi sai musulun da ba aka ce saboda ne sai ka wannan kifar ce na karanta ce mutumin nan yana jin manzo Allah mutum ya zare takobi a gabanka zai kai ka ya samu dama a kan su nan ka ce kayan jami su shi a wurin shi ƙololuwan jarun ta kira tun da shi a kamusun shi bai sun ya fiya ba shi to ya ce laƙad karatu lil'uzama وقرأت للمصلحين وقرأت للشجعان فلم أجد على وجه الأرض أشجع من محمد بن عبد الله ناكرا تلابار الريفولوشنري ينقر ميا جارمي بل سن جارمي إرم محمد النبي المسلم هيك وانا كيف su malaman tafsiri suka ce shi ne abin da Allah ke nufi a ni'imar da na yi muku lokacin da miyagu suka yi niyyar sharri a kanku na kame hannun nasu ashe wannan shock din daga wane ne daga wa mara maita ne walakin Allah rama wallahu ya ce maka ne da wannan ke wasu suka ce a'a ka abubuwan al'ashirar daga ɗan ƙabilar banu nazir ba yahude ne kuma shi balarabe ya ce amma uban shi ba yahude to shi ne ke wa an su izgilanci to sai suka shirya wai sun kira manzon Allah dina kun gane za a ci abinci inda yake mazaunin annabi rijiya ce sai suka sa tabarma kun san tabarma ta kaba tabarman kaba kun san ta ana samun yanzu tabarmar kaba wasu na kiranta kalanga ko karauno ko karauno ko ana kira ta bambanta da tabarma aini kun san aini da yawa kusa kuna da laushi amma dai hausa dai shahararra ita ce ainihin kaje kaba a yankan ta iska taron man kaba za ka yi da ta kuma ta miki sai suka shimfiɗa ta a kan rijiyar suka ce ya abal kasim haza makanar haza makanar ga wurinka manufarsu a zauna sai rijiya su ba ka ma annabawan Allah wannan Allah ya gyare ka kafin annabi ya isa wurin sai Allah ya ko jibril ce ga abin suka shiga wala ya sani sai jiwa da baya malamai suka ce wani dalilin wannan aya ne wayan kuruna kenan wayan kuruna wannan kuma aya tana iya faɗaɗa ta duk wani hatsari da musulmi ya shiga a rayuwar nan Allah ya fitar da shi sai ka ce nema ce daga ubangijinka a saboda haka ku tuna ni'imar Allah a kanku lokacin da wata jama'a ta yi niyyar miƙa hannun sharri zuwa gare ku fa kaffa aidiyahum ankum sai Allah ya guntule hannun nasu gabarin wasu kai ga abin da suke nufi da sharri ba sai Allah ce wattaqullah to ku ji tsoron Allah kenan ki samu ni'ima ba wata iyawar ka bace Allah ya kubutar da kai daga sharri ba dabarar ka bace ka ji tsoron Allah ka gode mai to sai Allah ce ku tuna abin da ne muku ku ji tsoron Allah kuma wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu ga Allah ne kadai mu'mine ke tawakkali to menene tawakkali tawakkali ya bambanta da tawakkuli akwai tawakkulu akwai tawakkulu laifi ne musulmi ya yi tawakkuli amma wajibi ne ya yi tawakkali tawakkali shine fita daga dabarar ka ka mika ma Allah komai ka ce na yi tawakkali shi kuma tafwizi zuciya ta sallama sauraka wato tafwidi ko tawakkali suka ce bangare na tafwidi ana kulli halin tawakkali muhimmin abu ne amma fa tawakkali bai kore daukan mataki ba misali ba za ka ce tun da bani da lafiya ni na yi tawakkali ba sai na je neman magani ba wannan kuskure zuwa ka nemi magani a asibiti ko ina ne baya ko da kana da tawakkali a kace annabi tawakkali amma yana da masu gadi hmm? kafin shi tawakkali amma ya sha magani kuwa wani mutum ya ce ya rasulallah na zo wurinka ga taguwa ta batta in shigo masallaci a aure sannan ka shigo sai ka ce ba shi da tawakkali ashe kuskure ne ka ce a nina da zara ga Allah ni gida ma haka zambar gida wallahi a buɗe da gadda na duk ba komai Allah na a wannan ganganci ne sunan shi tawakali ko ka ƙi neman abinci ka ce ai tun da Allah ya tsaga bakina to ya san ina so in ci ba sai na nema ba zai <laughs> ha fahimta yin wakuwa tun da aka bani admission a jami'a ai Allah ya san ina son fito da first class ko towa to ni ba sai na je aji ba to sunan ka mai F9 za ka kun san F9 ko ta ce ta tawakkali ka dogara ga Allah sannan ka dau mataki cikakken mai tawakkali wasu mutane sun zo aikin hajji daga yaman suka yin guzuri umar ya ce ko ba su kashe, wallahi mun zo aikin hajji ba mu da guzuri mun dogara ga Allah sai Allah ce a'a ba masu tawakkali bane sunan ku masu tawakkuli ai ku je ku yi sana ku ne shine Allah ce wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqunya to da Allah ta'ala ce tawakkali saboda ku lura gaskiya a kasar hausa muna ma tawakkali mummunan fahimta ya ce ai alaran mai yana koyar da ƙur'ani ai ba ta je neman abinci ba zai ci albarkan makaranta ina muka samu yana daga cikin abin da ya buɗe mana wannan barace-barace mai yawa da muke fama da shi daga yawo firiri an turo shi bara kuma gwamnatin mu ta ko gwamnatin sun kasa ɗaukar mataki nagartacce na gyara kuma zai gyara sai zamanto wata hanya ta wato kaskantar da al'ummar sai a rabe da ayan zo neman ƙur'ani ne ƙur'ani ne aka yi masa rashin adalci ake raba shi kwanaki na shiga birnin sokoto don da shiga birnin sai na ga wani katoton gini ina jin na gwamnati ne suka same suna almajirai kawai za a tara su kai amma Allah ce miki wannan gwamnati ta yi mataki ne karfi tsayayye wannan abin ya dore arewa ya kamata duk mai irin wannan a yi kishin waɗannan yara da suke gararan ba ka gan su a titi yara ƙanana abin ya kai sai ga suna ma gidajen mutane wani lokaci in suka samu dama su shiga suna aika aikan da ba kyau mota a tsaya su dinga leka mota bai kamata 'ya'yan musulmi a sami mu da haka abin ya yi muni ma har coci suke zuwa hmm? labari ya zo kunni na tsaye na cewa ba ni saboda Allah ce ba ni saboda Jesus daga wannan hadari ne don ya fara shafar aqida kuma ku iyaye da kuke haifan 'ya'ya ka haifi ɗa kuma kuka tura ma duniya ce muka tarbiya Allah zai kama ka zai kama ka a cikin sura mai lamba 66 aya ta 6 ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara sura kuma ma'anar tawakkali dole mu fahimci tawakkali a yanda ya kamata in ka ce i rely on Allah menene reliance on Allah yana muka bar komai amma ka ɗau mataki wanda ya rasu? ya za ka sakwani mota don tana sabuwa ya hanya mai kyau tana da speedometer 200 kana tafiya 190 kace na tawakkali ga Allah ba tawakkali bane wannan kashe kai ne ba dai bane Allah ya samu kiyaye saboda Allah ta ce wallahi game da ubangiji koyi yi tawakkali ku dogara gare shi wato ga muminai ga Allah muminai suke tawakkali اللهم اجعلنا من المؤمنين المتوكلين الحقيقيين آية تقبل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبة إلى آخر الآية الله يتشي ولقد تب شين اللقب lam tarantsuwa qad karantawa tabbas hakika akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il Allah ya riki alkawari na bin dokoki akan banu Isra'il suwaye banu Isra'il in ka ce banu Isra'il ‘ya'yan Isra'il annabin Allah yaƙo شيء هذا النبي إسحاق كبا كبا توشيني إسرائيل تمشي طيب كذا إسرائيل التي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة سورة كان أبنتيا على تقبلوا إسرائيل في أبن الشيء إسرائيل يا رمتا مكتوا إسرائيل شمع عندكم الله يا أخوه yare ne na hebrew suka ce isra'il bawan allah suka ce il allah Mika il jibra'il isra'il wa haka ba an gane ko amma sunan shi aqub alaihi salam kuma shi ne baban annabin allah yusuf ko zuriyan da suka fito daga wannan gida cikin 'ya'ya ko kuma 'yan annabi ana kiransu house of israel su goma sha biyu shi ne ake kira isnai ashara na ƙiba monita monita guda goma sha biyu to allah ta'ala ya ce mun ɗauki alkawarin yi wa allah ɗa'a a kan banu isra'ila muka ɗora a kansu ku kiyaye wannan mai sa wa ba'athna minhum mutnai ashara na ƙiba hmm? kuma cikinsu muka aika da jagorori kan bin Allah guda goma sha biyu cikinsu akwai yahuda da suke kira yahuza daga nan suke cewa jiyu jiyu j-e-w e saboda duwaye tana matsayin j yusuf joseph larabci y da turanci j yunus jona j yahaya john j Yesu jesus j shine ahmad bilat ke cewa da j sickness an gane ko tsaye tunan mun aika musu jagorori da za a yi waɗa a guda goma sha biyu wa ƙalar allahu inni ma'akum allah ya ce ina tare da ku ku tafi ku iya da saƙon nan ina tare da ku to idan kana da ma'iyya ta Allah Allah na tare da kai kai ke da majority kuwa in duk duniya na tare da kai Allah ba tare da kai sunan ka mai rauni guda daya kasashe ba abin da zaka iya yi kuna tare da ku la in aqamtu musallat amma in kuka tsayar da sallah ko kuma ka ce lalle in kuka tsayar da sallah ashe kenan sallan nan da kake ganin ta ba mu muka fara ta annaban farko sun yi sallah wani annabi ne Allah ce da shi wa aqimi salata li dhikri wa ne ku tuna wa aqimi salata li dhikri wani annabi ne Allah ya nufa na annabi Musa a wace sura Baha adalla Allah ya ce annabi Ismail yana sallah لكي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا سورة مريم سورة مريم سورة شاترة أين نعم. كنن قاقا يا يسلى إن الصلاة كانت كتابا موقودا فصل لربك وانحر نعم صلى صلى صلى صلى تسأل لك إنك قد أيرد صلى, صلى, صلى, صلى, صلى, صلى, صلى, صلى a nan zan gaya muku abin da na sha faɗa yau kusan shekara biyu wasu mutane sun zo daga wani yanki na arewacin najeriya suka zo da kuka na sun zo malaman kano cewa akwai wasu mutane makaranta ƙur'ani ka gamsu cikin fararen tufafi ba su fi su karatun ƙur'ani amma ba sa sallah suka faɗi wani yanki nan kusa da ningi aka so suka gaya suka ce wai a fassarar su game da ƙur'ani sallah a yanci a tsaya وقيمنا فبدا فسر المؤيدس أقيم الصلاة كبراء أسول بير جان الله كفي أمنا فسر لما أي كنا تيوى الله تي أقيم قيد صلاة ومن غير بيت بلا لا إله إلا الله وإذا فهمت الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فكاك يوانا wannan murɗaɗɗiyar fahimta sai ga mutum ya kafe a kai kai duk bugawa ya ce da kai ba amince to ya ka iya da shi ciwo ne na'am ce da kai don Allah wani ka dinga tsayar da gaskiya a mu'amalarka me ka fahimta ka dinga yin kariya kenan tun nan ce a tsayar da gaskiya ke tsaya ba ka yake ne da Allah ka tsayar da ka'idodin aiki a ofis kalmar tsayarwa ta kan zo contact ke fasara maka mai ake nufi kamar suka samu ɗaɗin fasara yayin ce a tsaye da sallah to mun tsaye da ita wallahi nan suka Allah ya da ikon su na kira cikin malamai yan uwana a Bauchi to ga halin da ake ci ku binciki me ke faruwa na'am ban sani ko Allah ya sa sun gama da da can ubangiji sun bar wancan fahimta amma kuna da qur'ani da irin wannan fahimta shi yasa idan ka ce kai qur'ani kawai zaka rike ba ruwanka da hadisi halakakke ne in ce kawai ma'anar su. su kara kawo musu hadisi to ai hadisin ne ke fassara qur'ani wace bayanin qur'ani annabi muhammad وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحل آية 40 من سوكت ذكر دنك يبين haka Allah ta'ala ce wallahi in kuka tsayar da sallah kai kenan wa muz zakata kuka bada zakka me kace ga zakka zakka haƙi ne ko kace haƙi ce ya danganta ga manoniyarka wani haƙi ne da ake fitarwa daga dukiya da mutum ya mallaka dukiyar nan kuma kashi guda biyar ne ko kace hudu kudi kudi naira dala dalasi dutchmark sterling pound ruble krona kwacha kasuwannin duk kudade ne su tare dukansu in sun kai ka fidda wa zaka sai ka su muke kira zakatabul amount zakatabul a nairar najeriya nawa ne zakatabo menene ainihin nisabi ko kalli miliyan biyu miliyan biyu da dubu to yau kudu ga ramadan in Allah ya baka miliyan biyu da adadin da kuka faɗa ga kaya hausu amma sai shekara ta yi ba haka ba ne sai shekara ta yi ta haka kowane kudi yake Allah ka ba mu ka ba mu ikon kuma da zaka wa iyakum mu je karshe ko saboda haka Allah ta'ala ya ce in kuka tsaye da sallah kuka ba da zaka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina kuna son mu tsaya jeji ne Allah ji ga mana isa waje mai jan baki ya zo ta ya tsaya a sahabin naira don rashin rashe wuta wuce ka tsaye da ma wuta Allah ya ji kamalan da rahama Allah ya haskaka kabarin shi da ramadan za ka ji kano mala ya ɗauki cida tafsirin malam we miss him Allah ya ramshe shi ya za ka zai wuta ka kai wuta wuce da Allah san ba nan ne ya ɗin mu tsaya ne nan ko mu ɗora mu ƙari sa'ayar na'am to ta cika Allah anan za mu tsaya za mu tsaya ne kuma insha za mu sake koma kan ita aya din za mu rufe da waɗannan addu'o'i ku faɗi ku ce amin a lokacin da nake karanta اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأعل أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وأعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به أنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا واهد, واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم قرب منا ما يقربنا منك وقربنا منه اللهم أبعد عنا ما يبعدنا عنك وأبعدنا عنه اللهم نسألك أن تصب القرآن الكريم في قلوبنا صبا صبا حتى نرتوي به يا رب العالمين وأنعم علينا بحسن الترتيل والخشوع واجعله لنا رفيقا في قبرنا واجعله شفيئا عند الصراط ودليلا إلى الجنة يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله